ina ganin lokaci yana muna harara ko lokaci ya riga ya ja ba zan kara ko alif ba a wannan hudu ba insha Allah na tafi bi hazal qadar a yan mulahazan mu kaɗan da zamu iya gabatarwa a yau na farko dun shine isar da ta'aziyya ga iyalan alhaji dangana wanda Allah masa rasuwa shekaran jiya muna san musu da gaisuwa ta huskar ta'aziyya ubangiji ta'ala ya yi masa Allah karbi ayyukansa da mu kawanan mu gabaki ɗayan uwa musulmi na isa da gaisuwa gare mu Allah ta'ala ya karɓi uzurinsa Allah ya yi masa Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari baya wannan ba Allah na faɗi daga cikin alkhairan da ya yi a baya ba sai na maimaita ba don ba mu da lokaci isasshe komi da mi farko da ƙarshe Allah ya jibinci al'amarinsa ya jibinci al'amarin da ya bari baya abu na gaba na biyu a gurguje nasiha ce ga 'yan kiyar lafiya ko in ce wanda ya shafi gonatocin najeriya tun daga shugaban kasa kansa da gononi da waye da waye da zai iya shiga ciki nasihar ko ba wata abu ce magana ce kan corona abinda nake so in faɗa mana in wa in nasihantar da mu a kai shine ana nan ana kururuwa yanzu cewa an yi maganin corona za haka za a taho da shi a yi afirka da shi domin a dingewa mutane maganin corona abin da ke so umtunatar da mutane shine anan shine wannan corona dai an ci an suɗe ba magani ko ba a ci aka suɗe ba tun daga lokacin da ake yin ta hanyar zuwa yanzu da nake maganan nan mutane nawa suka yi ta suka warke a cikin ba maganin da yanzu abinda nake basirantar da mu shine kada allura ta tono galba a fake da korona a cutar da mu don yana iya faruwa wallahi yana iya yiwa a yi magani da sunan korona ya zama na alaƙaƙai kuma a rasa inda za a gwada sai afirka su fara gwada da kansu mana su fara gwadawa da kansu wallahi ina jawo hankalin gwanoninmu da shugabanninmu gaba ɗaya hatta da sarakuna ban bar su baya ba su tsaya su abin su dube shi da idan basira kada a fake da maganin korona a zo ana muna maganin korona muna muna tawadwa muna mutuwa da wani abu daban corona gadai ni na riga na faɗa tuntuni ban ban raba ta da mura ba kuma da maganin ba magani wanda ya tsira ya tsira da kuruna ba kuruna mai mutuwa ya mutu kuma muna nan a haka muna zaunanmu wataƙila wata ƙasar daga cewa to ai ba mu mutu da yawa ba bari a kikiro wani abin da zai zama sanadin mu ta mutuwa billahi allazi la ilaha yana yawarwa haka aka fara kan maganan Mai ake yi na yara innan nan da ake yi na foliyo aka zo da ƙarhin tsiya a taushe a yan ma'ai ko mun so ku ba mu so ba wanda mu a ka'idar da muka sani ta duniya a ka'ida jinsiya ta ɗan adam idan aka ce wannan ɗakin alkhairi ne in ka zo ka ga ɗakin nan buɗe to ka wuce an gama amma in ka ga ana ture-ture to ba a gama ba akwai saura isa kila kai ma a yi da kai Yoshe za a ce ɗan adam ɗan shi alkhairi a ka'ida alkhairi neman sa ake ba shi ke neman mutane ba duk abin da aka zo aka ce za a ba haka ce ba ka so aka ce sai an ba ka so akwai matsala ce in ba matsala a baka mana a je a ba wanda yake so amma aka ce dole dole sai an wa yayanka ko ka so ko ka ki to akwai matsala me yasa ga maganin malaria na cizon sauro ba ku kai gidajen mu ba me yasa ba a kai su gidajenmu ba maganin typhoid din nan duk a Najeriya babu ciwon da ke addaba ɗan Najeriya ya kashe ɗan Najeriya kamar malaria da typhoid su me yasa ba a kama taimakon su ba to ka'ida ilmiya ce ka'ida akaliya duk alkhairi neman su ake ba shi ka nema ba in kace za ka ba mutum kyauta yake bai bukata me kamata ka yi sai ka tafi da kayanka amma in yace wallahi sai ka ansa ko a mutu to akwai sharri ciki to ina muna tsoron wannan a zo a fake da maganin corona an sa maganin corona mu dai ba ma corona ga muna ta rayuwarmu to a zo a kikkiro magani a cilasta muna mu su yi tsaye su ce sai an yi to akwai matsala da haka tun da wuri muna musu nasiha in an zo da maganin nan ba yadda kuka iya sai an zo da shi wanda ya kai kai ne ku bashi wanda ya kai kan shi ku bashi kar ku matsa ma kowa in kuka haka za ku cutar da al'umma ku ku sani ba wannan nasiha ke zuwa gare ku dan suna da yanzu yan kiyan lahiya sun yi wani kunne ne ya bude kamar jaki ya san zai samu kuɗi suna nan a yi ta abin da ba shi ba ne wani abu sai najeriya allah ya sawaka allah ya sawaka أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي